kuma shi ya zo daidai da ashirin da tara ko ga watan shida miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi na mu na mako mako a kashe wannan a wannan majalisi na mu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila والنفر هم شاكم ما منه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وانده يقول يعني جنا ما ايكي صلى الله عليه وسلم ان لا شكرا اي بطل دا اشرين دا تقل وانده كمشي دا جرس كل نفس ما من دا سبعيكم na saba'in da tara tamanin ba daya kuma darasinmu na kusa da ƙarshe insha Allah wannan shi ne shi ne sami final ko Thank you. malam ya ce wa qad tabayyana ma fi lafz at-tawassul nan za mu الثالثة أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه وتقدم ايضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره ابن كبير هنا مغانا أكام متاكي بداؤك لا الدعاء دكام كفى تتوسل إن يفتي دعاء غير الله فنقم دعاء mataki na farko wanda shi ne addu'a'u du'a'u ghairillah ko kiran wani Allah sai kuma eh, du'a'u la min al-mayyit aw al kiran wani Allah wanda yake mamaci ko kuma wanda baya nan na biyu kuma الدعاء دعاء السؤال غير الله طلب الدعاء min غير la. min al-ghaibi aw al-mayyit wannan ka roƙe shi shi kansa wannan kuma ka roƙe maka roƙo ka roƙe shi akan ya maka roƙo kuma alhalin baya nan ko kuma baya duniyar ma gaba ɗaya. mataki na uku kuma shine addu'a da ghairillah ko as-su'alu da ka yi roƙo ta hanyar kamun kafa da wani Allah shi da mataki na uku daga cikin matakan addu'a waɗanda suke na bid'a an yi qala as'aluka bi fulan mutum ya ce na roƙe ka dan wane au bi jahi fulan ko dan darajar wane indaka a gurinka wala hu dalika da ire-iren waɗannan jumloli ire-iren waɗannan maganganu annabi ta kaddama an abi hanifa wanda ya riga ya gabata cewa abu hanifa cewa annahu na anhu irin wannan abu ne da aka hana وتقدم ايضا ان هذا ليس بمشهور عن الصحابه kuma batu ya gabata cewa sahabbai ba su san wannan ba abu ne da ya shahara tsakankanin sahabbai ba bal adadu anhu ila tawassul bi du'a ila abbas wa ghayrihi sun ma bar wannan sun koma ga yin tawassuli ta hanyar neman addu'a wajen abbas ko neman addu'a wajen wani abbas kamar al-yazid al-aswad al-yazid ibn al-aswad wanda muawiya radiyallahu ta'ala anhu yayi sannan ma yace wa qad tabayyana ma fi lafz at-tawassul min al-ishtirak bainama kanat ta'ifatun min as-sahabati taf'aluhu wa bainama lam yakunu yaf'alunahu فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعيتكم القبور فعليكم بأهل القبور أو فاستعيدوا بأهل القبور فهذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الآرفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة وقد قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك عن اتخاذ القبور مساجد وله ذلك على أهله تحذيرا من التشبه بهم فإن ذلك أصل عبادة الأوثان كما قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا نعم. فإن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم كما تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من علماء السلف مالا يكتب بدأ كركر وانا للتافي وجن قال dunkule abubuwan ابو wannan وانا ya ƙunsa a guri guda وقد تبين بياني يا فتو bayani يا فتو هيلي ma fi lafzi tawassul min al-ishtirak kalmar tawassuli nan kalma daya amma tana dauke da ma'anoni daban-daban wannan shine al-ishtirak al-lafz al-mushtarak lafazin da yake guda daya amma yana tattare da ma'anoni iri-iri ma'anoni daban-daban lokaci ma ma'anonin za su zama masu cin karo da juna ma'anonin za su kasance kishiyoyin juna ne yace to kalmar tawassuli na dauke da irin wannan kalma ce guda daya amma kuma a ƙarƙashinta akwai ma'anoni daban-daban anan akwai tarayya a cikin wannan kalma bainama kanat ta'ifatun min as-sahabati taf'alu tsakanin abinda wani bangare na sahabbai suke yi wa baina ma lam yakunu yaf'alunahu da kuma abinda sahabbai kwata kwata ba ba sa yi akwai tawassuli irin wanda sahabbai suke yi sunan shi ma tawassuli akwai tawassuli wanda kwata kwata sabo ba san shi ba shi ma kuma ana ce masa tawassuli fa inna lafz tawassul wa tawajjuh fi urf as-sahabati wa lughatihim lafazin tawassuli ko at-tawajjuh a ainihin al'adar sahabbai da yaran su huwa at-tawassul wa at-tawajjuh bi du'a'ihi wa shafa'atihi shine su yi tawassuli su fuskanci Allah ta hanyar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da shafa'arsa wato citansa wannan shi suke nufi tawassuli in an ce sahabbai sun yi tawassuli da zai zo maka a kwakwalwa idan kai mai ilimi ne mai karatu wanda ya san al'adar sahabbai abinda sahabbai suke yi da wanda ya san wato harshen da sahabbai suka yi magana da shi zai gane cewa abinda ake nufi da tawassuli shine addu'ar da suke nema gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu yayin da wata bukata su ta taso su ce ce ya rasulullah bukata iri iri iri kaza kaza kaza ta taso ya rasulullah ayi roƙa mana Allah kamar rashin ruwa su ce ya rasulullah ayi mana addu'a Allah ya shayar da mu ruwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya addu'a ko wani ba shi da lafiya ce ya rasulullah a roƙa mun Allah ya bani lafiya wannan shine tawassuli a harshen su a yaran su wanda shi shi ya rika gudana a zamanin su ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل mumin. a dalilin haka ne ya zama ya halatta a yi tawassuli kamun kafa a fuskanci Allah ta hanyar neman addu'a a gurin kowane mumini saboda sahabbai sun nemi addu'a a gurin ma'aiki sallallahu alaihi sallama sun nemi addu'a a gurin junansu sai da Umar ya nemi addu'ar Abbas kuma an kira wannan tawassuli sun nemi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira wannan tawassuli suka nemi addu'a wurin al aka kira shi tawassuli kunna na tawassalu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa na natawassalu bil abbas an tasanniya tiyana mun kasance muna neman tawassuli da kamun kafa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama in ji umar Allah ya ba mu ruwa to yanzu kuma gashi muna tawassuli muna neman kamun kafa da abbas a lokacin al yana daga hannu ya addu'a ya roƙi Allah ya ce ya ubangiji duk abin da ya samu bayinka a dalilin zunubin su ne yasa ya same su ya ubangiji ka yaye mana ka ba mu ruwa ka shayar da mu ba dan halin mu ba a dalilin haka ubangiji ya shayar da su kaga tawassuli ne da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama kuma tawassuli ne da addu'ar al-abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين ko da yake wasu daga cikin mutane wasu daga cikin shehunai waɗanda ake musu da'a yahtajju bima yaruhi an annabi sallallahu alaihi wasallama yana hujja da wani hadisi da yake jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana cewa wai manzo ya ce idza a'yatkum al-umur fa alaykum bi ahli al-qubur idan al'amura suka tabarbare muku suka lalace suka rikice muku ko na القبور ka ko هوريك كو فعليك kubur na لا kaje ka kama kafa da waɗanda ke kwance cikin kaburbura wato ku je ga na makabarta yayin da abubuwan ku suka rikice al'amura suka tsananta annabi wani ce ya hore mu mu tafi makabarta da yi roƙo a can au a a'ayatkum al-umur fasta'inu bi ahli idan abubuwa sun rikice muku ku nemi taimako da agaji da tallafi a gurin waɗanda ke kwance a makabarta wai wannan hadisi ne kuma wasu daga cikin shehunai da ma suke jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wannan hadisi cewa manzo sallallahu alaihi sallama ya hori mutanensa yayin da suke cikin bala'i ya hori al'ummarsa yayin da wani suka shiga cikin wani wahala ko wani hali na kakani to su tafi makabarta su roƙi mutanen da ke cikin makabarta akan su taimaka musu anan suna nufin waliyan da suke kwance a cikin makabarta din ko dai na Allah ko kuma wanda suka nada su je su nemi taimako a wurin su kuma su biya musu bukata wani annabi ne yake haka malam yace fa hadal hadithu kadhibun wannan hadisi ƙarya ce muftaran kirkirarren hadisi ne kage ne nabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il arifin bi hadisi ta hanyar ijma'in duk wasu masana da suka san hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wani masanin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yarda ya amince cewa wannan ƙarya ce a yi manzo sallallahu alaihi wa sallama zuki ce lam yarwi ahadun min al ulamai bidhalika babu wani masanin hadisi da ya taɓa rawaito wannan hadisi ka kara dai dukkan littattafan hadisi na masana na malamai waɗanda aka san su a wannan duniya ta hadisi suka yi rubuce-rubuce duk duniyar musulmi na farko da na karshe suka amince da rubuce-rubucensu ku kara sai duka ku duba daga farko har karshe ba za ku samu wannan hadisi ba wala yujadu fi shay'in fi kutubil hadith al mu'tamadati ba za ka samu wannan hadisi ba a wani littafi daga cikin littafin hadisi waɗanda musulmi suke dogara a kansu ta yaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce in al'amari ya rikice maka maimakon ya ce ka dogara da Allah sai ce ka san makabarta ka nemi taimako a gurin wanda ke kwance a cikin kabari abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya babu ya bamu umarni da shi yayin da muka san makabarta shine mu roƙa na cikin kabarin nan da ke kwance mu roƙa musu gafara da rahama ta ubangiji wato suke da bukata a wajen mu ba mu ke za mu kai musu bukatun mu ba wannan ita ce koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ita ce sifa ta ziyara ta shari'a amma idan al'amari ya rikici mana ko mun shiga cikin wani tsanani abinda Allah yake cewa wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah wanda yake mai rai wanda ba zai mutu ba wato ka dogara ga Allah rayayye sai ya ce alladhi la yamut saboda ba kowane rayayye ba duk wani wanda yake da sauran numfashi sunan shi rayayye sunan shi alhayy yukhrij alhayy min almayyit wa yukhrij almayyit min alhayy kaga nan makhluki ne amma ubangiji ya sifanta shi da alhayy amma wane ne alhayy alladhi la yamutu shine Allah shi yasa anan ko sunan shi ma ba a fito da shi ba ba a ce wa tawakkal ala Allah alhayy alladhi la yamutu ba ba buƙatar sai an ce maka ala Allah domin sifar ita kadai ta isa ta nuna maka Allah da tsake nufi domin idan aka ce rayayyen da baya mutuwa wani ya ce min shehunan su ba sa mutuwa na ce sun zama Allah kenan domin Allah ne aka ce alhayyin lazi la ya mutu kuma da siga ma ta ifradi ba a ma kashi da siga ta jam'i ba ballantana ka fake a ƙarƙashin wannan ba a ce alal ahya'in lazi la ya mutu ba sai aka ce alal hayyin ladhi la yamutu kaga guda ɗaya ne shi ne Allah da haka kowa da kowa yana mutuwa kullu in halikun illa wasa Allah kadai shike wanzuwa amma kowa da kowa ya mutuwa ne kamar da Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi kaga idan ka ce wali ma ya shiga karkashin wannan ayar kenan wali ana masa tasbih za ka rika subhana maulana shek wani subhana maulana shek to ba abun mamaki ba ne ka ji ɗan bida yana yi wasabbih bihamdihi yi tasbihi tare da gode ma shi wannan rayayen da ba ya mutuwa shi ne Allah wa kafabihi bi dhunubi ibadihi kabira kuma ubangiji shi kadai ya isa mai bada matani matani sani na hakika sani mai zurfi dangane da aikin wato zunubin bayansa kaga duk wannan sifofi ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki shi kadai ne za su gaskata a kansa amma duk wani wanda zai ɗauki waɗannan sifofi ya ɗabbaka a kansa babu shakka wannan lujan ne wa hadha mimma yu'lamu bil istirar min din al-islam annahu ghayru mashru' wato malam yace wannan abin da shi wannan hadisi da ake jingina wa manzo sallallahu alaihi wa sallama bisa ƙarya da kage ce abu ne da kowa ya sani a musulunci da mai ilimi da mara ilimi kowa da kowa ya sani cewa wannan abin shari'a ba ta yarda shi ba a ce duk sanda wata matsala ta same ka maimakon ka san masallaci ka yi sallah na fila kawai abin da rigar ka nufi ka nufi matsabarta ka je kana roƙon wani da yake kwanci cikin kabari abu shakka shari'a ba ta zo da wannan ba ba kuma ta amince da wannan ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza hadafahu al-amr farzi'a ila salah duk sanda al'amari ya rike wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ko ya dame shi to sai yayi gaggawa zuwa ga sallah sallah yake wa sa'ilu bis sabri was salah sallah yake ya roki Allah Allah ya yi masa wa hadha mimma yu'lamu bil ittirar wannan abin da ake sanin shi ta hanyar larura wato baya buƙatar ilimi Don abin da aka ce ana sanin shi ta hanyar larura ma'ana ta hanyar tilan baya buƙatar ilimi baya buƙatar bincike da mai ilimi da mara ilimi duk suna daidaito a wannan babu wanda zai ce shi ya fi wani sanin wannan a'a da mai ilimi da mara ilimi duk ɗaya su kamar yadda in yau ka shiga musulunci in yau ka shiga musulunci ka san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne da Allah gaskiya ne baya buƙatar sai an yi dogon bincike an yi dogon nazari an bi wasu dalilai waɗanda su gamsar da kai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah sannan ka yadda to ba musulmin kake ba amma in yau ka shiga musulunci ka san da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah in yau ka shiga musulunci ka san akwai wani wajibi na sallah akan musulmi in yau ka shiga musulunci ka san suna yi kuma wajibi ne a musulunci duk wanda yake musulmi ya san wannan wajibi ne a kansa ya san sallah wajibi ne azumin watan ramadan wajibi ne zakka wajibi ce hajji wajibi ne waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke ma'alumin fiddini bin darura baya buƙatar ilimi da bincike babu fifiko tsakanin mai ilimi da mara ilimi a cikin su wato duk abin da aka ce yana tabbata ta hanyar ilimi na larura al-ilmu daruri shine abin da baya buƙatar zurfafa tunani kamar a ce maka sama sama take ƙasa ƙasa take wannan ba a buƙatar zurfin tunani ƙasa a ƙasa take sama a sama take sai an sai an ka maka hujja sannan ka yadda walaita yasihu fil adhani shay'un idza tada an-nahar ila ila dalili tsakiyar rana sha biyu cikin garjin rana tana kodarka a ce maka rana ta fito ka ce kai kawo dalili mu ka san ba ma karɓar komai sai da kitabu sunna karfe goma sha biyu ga rana kana ta gumi sharkaf a ce da kai rana ta fito ka ce kai sai an kawo dalili ba ni ba ban gamsu ba a wani littafi ka karanta kana fara faɗar haka to shi shikenan sai ila sai da wannan al'amari babu kyau ya lalace وشيء يأتي منك دا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أبن ما يكسد هنكلي النبي يا هنا أشياء ده يكون كسد هنكلي عن اتخاذ القبور مساجد النبي يا هنا مسلمين سلكي قبر برا سيئا an ce kada ka gina masallaci a kan kabari kada ka yi sallah a kan kabari kada ka fuskanci kabari ka yi sallah annabi ya hana wannan to yaya kuma zai ce idan bukata ta tashi ka dan makabarta wala ana ahlahu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma waɗanda suke irin wannan aiki na rubar masallaci wato kaburbura masallaci ko gina masallaci a kan kaburbura ta'ziran min at-tashabbuh bihim domin yayi gargadi da jan kunne kada wani ya ce zai kwaikwaye su shi ma ya yi makabarta wato yi masallaci a makabarta in yi haka to shi ma ya shiga karkashin tsinuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya shiga karkashin tsinuwar masu tsinuwa daga cikin mala'iku da musulmi fa inna zalika aslu ibadatil awtan wannan shine tushe tushe na bautar wato gumaka asalin bautar gumaka ta faro ne daga girmama wasu waɗanda ake ganin masu daraja ne yayin da suka mutu aka rika ganin cewa su masu matsayi ne masu daraja ne ba za a fara yin hotunan su ba za a fara yin bikin butumin su dan kada a manta da su a rika tuna su da shekara kama kala ta'ala kamar da Allah ya ba mu labari wa qalu mutana annabi nuhu suka ce wa junan su la tazurunna takum kada ku kuskura ku bar ababen da kuke bautawa ababen bautar ku ba Allah ba wala tazurunna waddan kada ku bar gunkin waddu wala suwa'a kada ku bar gunkin suwa wala ya kada ku bar gunkin yagutu wala ya uqa kada ku bar gunkin kula yau wa nasara da gunkin kula nasu kada ku kuskura ku bar waɗannan gumakan suka ce fa inna haula imani ce waɗannan kanu qawlan salihina waɗannan sunaye wadda wasu wa yasu'a a abin nan wadda suwa'a ya ya yauqa dukkaninsu kauman salihina wasu mutane ne na gari sai kaumi nuhin a cikin al'ummar annabi nuhu falamma su aka fu ala kuburihim yayin da mutanen kirki din nan suka rasu suka bar duniya sai mutanen annabi nuhu suka dukufa wajen girmama da bauta wa kaburburansu sun masauwaru sannan suka yi butun butumin su suka ainihin ajiye surorinsu sun mattafa zuwa asnama ma'ana suwarihim sannan suka yi gumaka suka sassaka gumaka a bisa kamannin waɗannan mutane kamar ta kaddama zikiru zalika a ibn abbas wa min ulama salaf kamar yadda bayanin wanda ya gabata da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas da wani mutane daga cikin malaman magabata duk sun yi wannan bayani saboda haka asalin shirka a cikin wannan al'umma ko asalin shirka ma a cikin bani adama shine girmama wuce gona da iri wajen girmama salihai wannan shine tushen shirka shi ya haifar da shirka a duniya wa hadha alladhi naha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ash هو كذلك في شرائع غيره من الأنبياء ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن معشر الأنبياء ديننا واحد <laughs> وقد قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقال تعالى يا أيها, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن, وأن هذه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زمرا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون malam ya ce wannan abu wa hada alladhi nahanahu naha anhu annabi sallallahu alaihi wasallam min ash-shirki wannan shirkar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne game da ita ya hana kuma kazalika fi shara'i ghairihi min al-anbiya haka abin yake ma a shar'ar sauran annabawa dukkanin annabawa sun zo da jan kunne da gargadi da hana al'ummar su fadawa cikin dagwalin shirka dukkan wani annabi da ya zo to ya jar hankalin wato mutanensa ne akan su kaurace wa shirka fa fi anna Musa alaihi salam naha Isra'ila an du'a al a cikin at-taura akwai bayanin cewa annabi Musa alaihi salam ya hana banu Isra'ila kiran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya suka mutu wa gaira zalika min shirki ya hana shirka daban-daban wanda al'ummar banu isra'ila ke yi wa zakara anna zalika min asbabi uqubati llahi liman fa'ala kuma ya ambaci cewa yin wannan shirka yana jawo hukumar Allah ga wanda ya fada cikin ta wa zalika anna dinal anbiya alaihi wassalam wahid saboda addinin annabawa duka addini ne guda daya wa in tanawwa'at shara'i'uhum ko da shari'o'in su za su zan daban-daban amma addini ta fuskar aqida abu ɗaya ne duk annabawa aqidar su guda daya babu wani annabi da ya da wata aqida sannan wani da aqida da ta aqida guda daya ce shi yasa duk inda sunna yake da dan uwansa sunna ta daya domin suna bin tafarki ne da annabawa ahlus sunna da sunna duk inda suke aqidar su daya ta iya samun shabamban a cikin wasu mas'aloli na furu'a matsaloli na ibada matsaloli na ijtihadi amma a aqida wajibi ne su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya bai wa a ce ga wasu arin sunna a wani yanki na ƙasar nan ko kuma wata ƙasa su a da su daban da ahlus sunna da suke nan kan su babu shakka cikin waɗannan ɓangarori biyu ɗaya ne ahlus sunna ko dai na nan Kano ko kuma waɗancan amma ba zai yiwu ba a ce duk ahlus sunna ne mabiya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama amma aqidar waɗancan daban aqidar waɗannan daban a iya sabani cikin abin da ya shafi ru'a a iya sabani cikin abin da ya samu manhaji kamar da aka samu a wasu lokuta kuma har yanzu ake samu wasu su tsaya akan bin tafarkin mazhabar malikiya wasu tsaya akan bin tafarkin mazhabar shafi'iyya wasu hanafiya wasu hanbaliya amma dai in aka koma tushe to za a iya samun abu guda ɗaya ne maliku da shafi'i da ahmad da abu halifa da sauran limaman shari'a ba su taɓa yin saɓani akan sha'anin aƙida ba wani yana ganin akwai wani abu wanda za a yi wa allah kuma a yi ma wani babu wannan babu inda maliku ya bada wannan kofa ya ce ga wani abu Allah ake wa kuma wani ma za a iya yi mata ko Ahmad ibn Hanbal ya ce abu kaza shirka ne wani kuma ya zo ce yin sa tauhidi ne wannan ba zai yi ba shi yasa za a ga duk wanda zai kama wata hanya da ta karkacewa aqidar magabata to sai ya jingina kansa da wasu ba waɗannan ba sai ya ce maka al-maliki madhhaban sannan kuma sai wani guri amma ya zama a komai da komai almaliki to ba zai yi ba dan yace almaliki madhaban almaliki aqidatan almaliki mashraban to ya jefa kansa cikin tarko domin za a ce to ka ce almaliki kawo mana inda maliki yace kai abin da kake to sai tun farko ba sai shafan sai ya dadda kansa ya karkasa kansa wani bangare sai ya ce ya ba wa maliku malikiya wani bangare kuma sai ce ya ba wa ash'ariya wani bangare kuma sai ce ya ba wa shehi to kaga in ka zo ka tuntube sai ce a aqida kake magana ko a ibada ko a billa in ka ce aqida ne sai ce to ai ni ba nan nayi ba to ashe kaga ashe ba aqida su dai da maliku ba to aqida su dai da maliku dan me zai ce al-ash'ari aqidata kaga kenan ba maliki yake ba maliku yake bi ba aqidar maliki daban aqidar ash'ariya daban kuma haka al'amari yake aqidar malikiya maliku daban da manya-manyan almajiransa aqidar ash'ariya daban domin lokacin da maliku yake da ba ma abu hasan al-ash'ari to saboda haka kaga ba zai zo a ce yana bin wani wanda babu shi ba ma in dai ba yadda wasu suka ce ba ibn taymiya wato muhammad ibn wahab ya bata shi in dai ba akan wannan mazhabar ba da cikin mai da kasar sama sama da komo kasa to in dai ba akan wannan mazhabar ka ba zai yiwu ba a ce maliku shi ma ash'ari ne akwai abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallama ɗaya daga cikin manyan sahabbansa da ya zaba ya tura su da awa wasu kasashe kamar yaman wani ɗalibi ya zo yana rubuta tarihin abu musa al-ash'ari a jami'a to cikin bayanin da yake yi ya ce to sai dai matsalar wannan ba ash'ari ne ash'ari ne wato gashi ne sahabi ne ya ce to amma matsalar dan ash'ariya ne yana da matsala a kidarsa to ga ga shi al-ash'ari inda ya ganta kawai tana nufin abul hasan al-ash'ari tare da cewa shi ma abul hasan dan ai kabila ce al-ash'ari dan ai kabila ce kabila ce da ki kabilolin yaman saboda haka idan an ce abul hasan al-ash'ari ana jingina zuwa kabilan nan shi ma abu abin nan abu musa al-ash'ari shi ma dan wannan kabilan ne to da ya sai aka ɗauki sunan kabila ɗin sai ta zama sunan aƙida ɗin to shi kuma sai ya cewa duk inda ya ga sunan kabila ɗin ma to tana nufin aƙida ɗin da haka da zo ga sahabi sahabin da sahabi ne ba lokacin sa ba wani abul hasan ko ka ka abul hasan ba a yi ba amma kuma yana cewa gashi ne sahabin manzo Allah ne falala iri kaza iri kaza sai dai kai. An da annabawa duka addinin su guda ɗaya ne ma'ana aqida su ɗaya ce wa in tanawwa ashra'i ko da shari'un su sun zan daban-daban kamar fi sahih al abi huraira kamar yanda yazo cikin sahihi wato hadisin bukhari daga abu hurairata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وتو أنما وآئر أبني فيكي هي آيات ليدة بند أما دين سنها إنا معشر الأنبياء ديننا واحد مو دندزل أنبياء الدين المنع يلا إشارة زوال وجه حديثي ibn taymiya ya sa hadisin da ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabawa ƴan uwa ne kamar ƴan uba suke shine ikhwatul la'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid iyayensu mata daban-daban amma kuma addinin su guda ɗaya wa qala ta'ala shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi an shar'anta muku daga addini irin abin da aka yi wa annabin nuhu wasiya da shi wasiya shine umarni mai karfi wanda bai halatta a saba masa ba kaga kenan sha'anin aqida kenan an yi muku an shar'anta muku addini irin abin da aka yi wasiya ga annabi nuhu da shi wanda bai auhaina ilaika da abin da muka yi maka wahayi kai ya rasulullah wa ma wasaina bihi ibrahima da abin da muka yi wasiki ga annabi ibrahim da shi wa musa wa isa muka yi wasikin sa ga annabi musa da isa an aqimu dina na ku tsayar da addini wala ta tafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin sa kada ku zan daban-daban dukkanin ku annabawa ku tattara ku dunkule a cikin addini guda daya shine aqida guda daya kabur ala mushriki da ma tad'uhum ilai abinda kake kira mushrikai zuwa gare shi na aqida yayi musu nauyi ya girmama a kansu don haka suna ganin ba za su iya barin abinda suka tashi a kansa kaka da kakanni da kakanni ba wa qala ta'ala Allah kuma ce ya ayyuhar rusulu ya ko mutane ya ko manzanni ku nomi na tsayi ku ci daga daɗaɗɗen abubuwa da Allah ya halatta muku wa amalu saliha ku yi ayyuka na gari inni bima ta'maluna alayhi ni lalle masani ne da abin da kuke aikatawa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma lalle wannan al'umma al'umma kuce al'umma guda daya wa ana rabbukum fattaqun kuma ni ne ubangijinku don haka ku kiyaye dokoki da ku tsoro na fataqatu amrahum bainahum zubura al'ummomin su da suka zo sai suka daddaba al'amarin su a tsakankanin su kungiya kungiya jama'a jama'a kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya tana alfariya tana farin cikin girman kai da abin da suke kai wato na na na fahimta ko na aqida maimakon su tsaya akan aqida guda ɗaya da annabawan nan Allah madaukakin sarki ya tattara su ya hada su akan ta sai ya zan sun daddatsa abubuwan kowa ya ɗarfinci wani abu na gaskiya daga da'awar annabawa amma ya cakuɗa ta da abin da yake da ƙarya saboda haka ya kama tashi ƙungiya wancan ma ya ɗan fizgi wani abu guda ɗaya ko ɗan wani tashi na da'awar annabawa sannan kuma ya kawo ƙarirai da yawa ya haɗa ya gaura ya cakuɗa ya kuma kirawo mutane a kansa sai ya zan kowanne kuma yana alfahari yana fariya da abin da yake kai Allah ya ce fa tun waje haka litini hanifa ka tsayar da fuskarka ga wannan addini hanifan kana mai karkacewa dukkan wata barna sai tsaratan bayan da barar nasa alaiha wanda ita ce asalin halitta asalin halitta da ubangiji ya halicci mutane a kanta asalin halitta da ubangiji ya halicci mutane a kanta ita ce fitra ta addini ita ce karɓar gaskiya zuciya tana kasancewa wato kamar kyalle ne fari wanda babu ko dugu ko tsofa ne kankani na duhu ko na baki a jikinsa sai lokacin da aka kwaso wannan dattin aka zuba a jikin sai lokacin ne zai lalace ya yi duhu da datti to aka zo ke dan adam take ubangiji ya halicci dan adam da yiwuwar fuskar da aka masa gaskiya kaga cewa wato hankalinsa ya tafi abu na duk inda gaskiya take tana tafiya tare da hankali saboda wannan ita ce fitira ta asali idan fitira ce ta lalace wato hankalin mutum da zuciyarsa ta lalace ta gurɓace saboda abubuwan da yake tsoro ta da laifi to shine za a kawo masa ƙarya ga sanin tsurarta tsirararta amma ka ga ya ja ya runguma ya zauna a kanta babu shakka a wannan lokacin to fitira ta lalace Allah ce la tabdila li khalqillah babu canji ga halittar Allah zalika dinul qayyim wannan shine addini na tafarki mai kakki walakin da aksar Allah la ya'lamun sai dai yawa yawancin mutane ba su sani ba munibi da ilaihi suna masu mai da al'amari zuwa gare shi wattaquhu ku ji tsoron sa wa aqimu salata wattaquhu ku kiyaye dokokin sa wa aqimu salata wa la takunu minal ku tsayar da sallah kada ku zamo daga cikin mushrikai min alladhina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka yi wa addinin su a yaga wa kanu shi'a suka rika zaman yan marina kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya na farin cikin abin da ke gaban su da abin da ke gaban su Allah ce wa hadha amana yace wa hadha huwa dinul islam to wannan fa shine addinin musulunci alladhi la yaqbalu Allahu dinan ghayrahu addinin da Allah baya yarda ya karbi wani addinin da ba shi ba min al-awwalin wal akhirin daga mutanen farko ne ko mutanen ƙarshe كما قد بسيط الكلام عليه في غير هذا الموضع كما يندى أكي بياني سلا سلا أكون ولا الجمعة أو تقول عليه دبر ما لم يكن فصل وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى تبين أن من دونهم من الأولياء من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته نعم ما لا يجد إذا أبن يا نعم. abinda Allah ya yi da manzansa suka yi umarni da shi da abinda Allah ya yi hani manzansa ma ya yi hani ga barinsa sai haƙƙi ashirafin halki game da haƙƙin mafi ɗaukakar halitta mafi karamcin halitta karamcin halitta a gurin Allah shi da annabi sallallahu alaihi wa wasallama wa sayyidi wani adam game da shugaban ƴaƴan annabi adam wa hatamin rusul game da cika cikamakin manzanni da annabawa Wa'azalin afdalil awwalina wal game da wanda ya fi falala cikin mutanen farko da na ƙarshe wa arfa'i shufa'i manzilatan da wanda ya fi dukkan masu ceto daukakar matsayi a gurin Allah wa azamin jihar inda bayi tabaraka wa ta'ala wanda ya fi su girman martaba da matsayi da daraja a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ga abin da aka faɗa dangane da shi aka ce kada a riƙi kabarinsa ko kabarin wani annabi kada a bauta masa ba Allah ba a bauta wa Allah shi kadai kada a bauta wa manzo sallallahu alaihi wasallama kada a bashi haƙƙin Allah kada a rantse da shi kada a ce ma sha Allah wa shi ita manzo sallallahu alaihi wasallama shi ake faɗar wannan dangane da shi ga kuma matsayin da yake da shi a cikin aburin gurin Allah tun daga lokacin da Allah ya halitta har Allah ya daɗe kasa ba za a yi wani mai matsayi mai daraja mai martaba da ta kai ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba ba a yi ba ba za a yi ba amma kuma ga abin da nassoshi na alkur'ani da nassoshi na hadisi suka faɗa dangane da shi bai halatta a yi masa abin da Allah ake yi wa ba to idan har mun fahimci haka ta bayyana anna man dunahu min al-anbiya wa salihina aula bi an yushraka bihi kenan abu zai fito hujja za ta fito karara cewa wanda bai kai shi ba daga cikin annabawa da salihan bayi su suka fi cancantar kada a haɗa Allah da wani daga cikinsu kada a haɗa Allah da wani daga cikinsu wala yattakhadha qabruhu watanan yu'bad kada a riki kabarinsa tamkar gunki ana bauta masa wala yud'a min dunillahi kada kuma a kirawo shi ba Allah ba la fi hayati wala fi mati lokacin yana da rai ko bayan ya mutu bai halatta ba amma a kwanan nan a kwanan nan a kwanan nan ba da jima ba cikin watan da ya wuce ga wani abin da wani wani bidiyo ya fito na wani shehi ana masa sujjada karara karara an fada ana masa sujjada irin yadda ake wa Allah kuma ni na tabbata wanda yake masa sujjada din nan in a sallah ne ba zai yi dade wanda yayi wa ga masa wato yadda ake yi masa sujjada ya fi yadda ma ake wa Allah an fadi an tsora bushi a kansa a gabansa sannan an kawo masa ruwa ya karba ya mika an yi tabarruki an wawwatsa ruwan a jiki wace albarka za ka samu daga mutumin da yake daidaita kansa yana ɗaukan kansa kini ga Allah wace albarka za ka samu a nan haramcin sujjada ga wani Allah abu ne ma'alumin fiddini bid darura baya buƙatar a yau kana musulmi sai an gaya maka haramun ne ka ɗora goshinka ƙasa ga wani Allah baya bukata sai sai ka an baka wannan ilimi duk mutumin da zai zo ya samu wani ba Allah bai dora goshinsa kasa ya kafinta wanda ya yadda aka yi masa haka kafiri ne wannan abu baya bukatar wani abin da zai da za ka ce ko sai an masa bayani ko bai gane ba ko ba zai yiwu ba akwai abin da yake ma'alumu fi jini bi darura muna bayani cewa akwai wasu abubuwa da mutane suke yi shirka ne kafirci ne amma mu mu yarda a ce da su kafirai ba saboda wani abu ne da sai da ta hanyar ilimi ake ganewa su kuma an ba su abun baibai amma babu wani wanda zai ce an taɓa karantar da mutane a kasar nan cewa a yi ma wani Allah su kira, a ɗora goshi a ƙasa ga wani Allah Allah shi kadai ake yi wa sujjada in dai shi kadai ake bauta la tasjudu lishamsi wa la lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun in dai Allah shi kadai mutum yake bauta to ba ba zai wa kowa sujjada ba wanda ake wa sujjada shine wanda ya halicci rana da wata sai idan za ka tabbatar mana cewa shehin nan naka ya halicci sama ya halicci kasa ya halicci rana ya halicci wata sannan ka ce ya cancanta a masu sujjada amma sharing da ciwon kai in ya kama shi dole sai ya nemi fadalar ba zai iya in aje a wato ishe wa kansa wannan ciwon kan ba haka zai kwana da kwanaki yana zazzabi yana zuwa ana gashi shi ana roƙa masa Allah ya bashi lafiya amma kuma ka ka fuje gaban su kai masa jada shi kuma ya amince duk wanda aka bautawa ya amince ya kafirta wannan baya bukatar baya bukatar wai sai an yi wa mutum bayani an tsayar da hujja an kawar da shi wace shubha ce za ta sa kai ma wani Allah sujada babu ita babu wata shuba da za ta sa kai ma wani Allah sujada babu wata shuba da za ta sa ka yadda a yi maka sujada saboda ka ni ina ina tsara wato wato zuga samari waɗanda suka san harkar technology na zamani a yada wannan hoton a'a ba sai ka nuna mutane ku yada a je a yada shi kowa da kowa ya gani ga shehi na ana ɗaukar da shehi amma ga shi ana ba fatuwa ana masa sujjada kaga aje kawai aje aje to ga dan ta mutu iya gurin su

وبين ما امر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى تبين أن ما دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد wala yud'a min dunillahi la fi hayatihi wala fi mamatihi saboda haka muna fatan wannan gurin wato za a tsayar da shi a waya a yaɗa shi kowa ya san abin da muke faɗa gaskiya ne abin da muke cewa waɗannan shehidai suna kira ne zuwa ga bautawa kansu kuma suna batar yanzu kaga a ɓoye ta cikin masauki da aka yi wannan kuma shi ne masaukin shi ne shi wato shi alhajin da ya bashi masauki shi ne yake masa sujjadar shi yake masa sujjadar saboda haka kansa din ya fito kuma hankalinsa ya tashi suka yi ta hayaniya ya an ci amanar an fito musu da in har gaskiya ce addini ne zai za ka ne za ka saboda a yada shi a waya a yada shi a waya kowa da kowa ya gani wannan yanki ne na da'awa a ga cewa ga abin da ake yi wanda bai sani bai sani ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين بهلت فونبا ya nemi agaji da wani daga cikin shehinai wanda baya nan kowanne yake mamaci misla an ya kula kamar ya ce ya sayyidi fulan a gisni wan surni wan fa'anni aw ana fi hasabika aw hasabika wa nahwi kullu hadha min ash-shirk alladhi harramahu Allah harrama Allah wa rasuluhu wa tahrimuhu mimma yu'lamu bi istirari min bai halatta ga wani ba ya nemi agaji daga wani shehi wanda baya nan ko ya bar duniya kamar ya ce ya sayyadi fulan a gisni ka agaje ni ko ka taimake ni ko ka bani ba a ƙasar yake ba sai kawai tun tunda ya kula cewa tafarkin da wanda mutum ya kama shi ne irin tafarkin da masu mai karfin suka kama sai ya kiɗa ya fito a tsoron wayar da shi ne wasu fata ne yi a sha ala ta bin mukashafa su rika gaya musu wasu asirai daban-daban wato suna gaya musu wani abin da ba su san da shi ba ko kuma gaya musu abin da suka ci a gidan ko wani matsayar da suke ciki ko wanda yake kokarin cutar da su sai su ba su labarin wannan kuma sai da su yin haka kamar su fata da irin kuhar kamar yadda ke danin aljannu suke yi wa bokaye irin waɗannan maganganu su sanar da su a wata asirai sanar da tsohon abubuwa da suke koye ya ba da zalika fiskun sashin wani abu da za su faɗa gaskiya ne lakin da da an yakuna fi zalika ma huwa kazi amma tilas ya zan akwai karya ba za su faɗi gaskiyar tsantsanta ba sai sun gauraya ta da ƙarerai masu yawa gare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa barin kalmu aghlabu alaihi min al bal ma ƙaryar ta fi gaskiyar yawa kamar da rasu sallallahu alaihi wasallam yake idan suka fi gaskiya kwaya ɗaya suka finciko ta daga cikin maganganun mala'iku sun zo su gauraya ta da ƙarya tasa'in da tara saboda haka sai su jefa maka maganganu ɗari amma gaskiya ɗaya ce kawai yayin da mutane suka ga gaskiya kwaya ɗaya ɗin ta tabbata to sai su yarda ƙaryar ma tasa'in da tara na nan za su tabbata وقد تقضي الشياطين بعض حاجاته wani lokaci ma shaitanin aljanu sukan iya biya musu wasu daga cikin bukatu ya nuna ba ya da kuɗi yana neman kuɗi sai su kawo kuɗi su bashi ba a komai aljihunsa amma sai ce sa'anin ka aljihu yana sawa kuma sai ya fito da ɗan nera da dubu biyu daga aljihunsa sun sace sun zuba masa a cikin aljihunsa ko wani na ya fashe sai zai ya fashe inda zai zai same shi wa kan tsawo an ba da ma ya kawo su ma iya kare wani lokaci daga sashen abin da ba ta so fa ya zunnu a aduhu sai ɗaya daga cikin su ya rika tsammani anna shaykha huwa alladhi ja'ahu ja'a min al-ghayb hatta fa'ala zalika shehin nan da ya fito daga gaibi ya aikata irin wannan wato shi ya zama wani ne koyi saboda haka yanzu ya fito daga ƙulan ne ya taimaka masa yayin da zai ce shehi a taimaka ana cikin wani bala'i sai ya ga wani mai kamannin shehi ne akwai wani mutumin zariya da ya yi rubuta wani littafi sunan shi ajaibu shehi ajaibu shehi wato ababen mamakin shehi da ke ba da labarin cewa bayan sun je Senegal sun zauna da shehi sun gama abin da za su ga da shi sun biya bukatunsa a wurinsa sun dawo sun shiga jirgi ya rako suka zo suka shiga cikin jirgin ruwa suna cikin tafiya sun da yin tere da kilomitoci masu yawa an kawo abinci suna ci kawai sai su je su yi alwala a cikin taro ana cin abincin da shi kuma duk da aka kawo abinci sai su ga shi ya bayyana yake to shi sai ba zai da ba sai an kawo abinci yake nan da za a yi sallah ba za a yi ta ba amma ta yi ke ce muna sallah shi gobe ta amma sai an kaka mace da in a kace shi ya sa ba shi to yake wanda dole daga cikin abubuwan ba ba ke shi to ba mamaki ba mamaki ibnu taymiya yana ga maka kakkai mamaki sai sai za ku ga kamar sai ne amma shi kan ne saboda shaitanin aljanu sun kula cewa waɗannan da su da masu bautar mulki duk ɗaya yadda suke rikitar da masu bautar mulki to su hargitsa musu tunani da kwakwalwa da lissafi haka suke hargitsa tunani da kwakwalwa mutane saboda haka sai ya bayyana a surar shehu ya yi wasu abubuwa ke nan ne da shi mun ga yana daga cikin karamomi أو يظن أن الله تعالى صور ملكا ala suratihi fa ala zalika ko ya ce Allah ne ya aiko mala'ika a duka sura shi ne yi musu wannan aikin wai kuma a hadu wani ya ce haza sura shi wa Hali wanda sura shi ne da tare da wannan da al'amari kuma irin halin da shi yake da shi ne na daukaka da matsayi a gurin Allah wa inda ma huwa shaytan tabassara ala suratihi amma ba shaytan ne ba wani shi ba wani mala'ika shaytan ne ya rikida ya fito a surar shi ne domin akwai tarayya mai karfi tsakanin shi da shaitan akwai tarayya mai karfi kuma a tsakanin su da shi shaitan din ne yudilla mushrika bihi al-mustadika bihi dan ya batar da mushrikin wanda yake shirka yake hada Allah da wani mai neman agaji da wannan shehi kama tadkhulu shayatin fil aslami وتكلم عابدها وتقضي kamar حوائجه كما ke shiga cikin. gumaka da aka sassaka shaitan sai ya shiga cikin gunki da zarar mai bautar gunki ya zo sai ya rika jin wasu guda wuri ya rika jin wasu sai na fitowa da shi daga wannan gunki din ya kare ta cewa na dai gunki na dai ke bauta wa Allah kuma yana jin shi yana ganin sa kuma zai biya masa sa idan ku karanta kissar Khalid bin Walid lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya je ya karya wasu gumaka ai kuma da ya samu da wata shaitaniya da ta shiga cikin wani gunki sai da ya sa ku biyo tare kanta saboda haka shaitanin da shiga cikin gumaka da haka sai mai bautar gunki ya ƙara yadda lalle lalle gunkin da yake bautawa gaskiya ne wasu kalli mu'adiliha su rika yi ma masu bautar su maganganu wa tasbi ba ba hawa ji su ma ya mutu wasu daga cikin bukatun su kama ka da zalika sai mushrikin arab kamar yadda ya tawo a cikin mushrikai na larabawa malami ce wa yawa yau mawjudun fil mushrikina irin wannan akwai shi cikin mushrikai na yau min al-turki wal hindi wa daga mushrikan turkawa da indiyawa da wani su saboda haka suna bauta da wasu abubuwa wasu sakakku abubuwa ko wasu da wasu ko wata korama sai kuma su je su ga wannan koramar na magana da su ko su ga wannan koramar tana motsi tana wato an sa wani wata kirayen kirayen cikin لا أيتي لنا na وعارف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنه فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ورفعنا عنه ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وسيرة غيره من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عذاب وقت الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين ما لا يكي أكون لا النبري نيجي ina da masaniya na san abubuwa da dama da suka faru ina da labaruka da waƙi'o'i da dama da suka auku sai استغاثوا tare da wasu mutane bi wa bi da suka nemi agaji a gurina ko a wurin wurina fi hali da ya na anhu yayin da ba ma tare da su malam ibnu taymiya nan yana faɗar wata tajriba ke da shi ta faru a kansa ta faru a kan na wani na kusa da shi wanda ya san labarin ba ka nan ba wai ruwaya ce yake yi barballe ta ce ina da ta a abin da ya faru a kansa ya faru a kan wasu mutane da ya san in ka bi ka da littafin kitabun safadiyya su ilawi ibn tabiya ya yi ta kawo waɗannan labarurruka wanda suka faru gare shi da wasu irin yadda shaidanun aljanu suke yin amfani da shirkan mushrikai su tabbatar da al'umma wace auni au zakal akhar suna neman agaji da mu sun shiga wani hali sun bata a sahara halaka ta ta san muku ga dangana ba abinci ba san inda za su mutu kusa ba sai suka nemi agaji da sunana su je mutariya ko da sunan wani na sai kawai suka gan mu ji ina fil hawa'i kawai ga mun mun tashi a cikin iska kamar tsuntsaye mun yi da su wa rafa'na anhum muka yaye musu bukatar su muka yaye musu bakin cikinsu. ma da yake yaran ba hadda kudu da dalika yayin da suka zo suna bada labari shi da shi irin an zo godiya din irin an kuɗa ta an zo godiya ne shi to da sauran da ke yin sunna ne ke yin sarfi ne ba ba ke yin shirka ne da da bid'a ba ba ke yin ne wanda ake masa sujjada ba saboda haka da suka zo bayyana tulan ko ne musu bayani an da zalika inda ma huwa shaytan to wannan shaytan ne ba ni ne tasawwara bi surati wa surati ghairi ya rikida ya zo a kamannina da kamannin wani na saboda shaidanun aljanu Allah ya ba su ikon rikida irin sifar da suke so ne ya shiye shi da zina sarrafu biyu da shahidan da suka nemi agaji da su alza'ibi da wal mayyiti da aha ni ya zunnu dan su yi cewa wannan karamar shehi ce sai himmar su ta karfafa filisti gasa da da za'ibi da wajen neman agaji da shehinan da ba sa nan wannan yake da kowan da ba suka mutu kawa a sai shedanin su yi wannan inda ke biya ana da ana sai a shedan ne ba ni ba ba inda da jiki to kaga inda ake shehinan da ake musu sajada a ce su suka samu wannan da ake bambani subhanallah وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدت الأسلام ما ليس ولا يلا cikin manya manyan dalilai wanda suka jawo masu bautar gumaka suka rika shirka shaidanu da suka rika amfani da damar da suke da ita ta rikida ta shiga cikin abubuwa suka rika rikida rikita hankulan mutane وهؤلاء المستغيثون وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم الله هكذا masu neman agaji da nasara da shehunan su waɗanda suke kira su kulla da larabci ko fada fada da suke neman agaji da su ya rauna aidan man ya ce ala sura zalika shaykhun da firani za su ga wanda zai zo musu aljanna da zai zo musu a cikin hoton ko a surar wannan shehi balasari allazi tagatu bihi wanda suka nemi agaji da shi kaga ashe kiristoci ba da shi gudan fa yaqdi bi ba'd hawaijihim ya biya musu tashin bukatun ما يكون هؤلاء الذين يستجيبون بالأموال من الأنبياء والصالحين waɗannan da suke neman agaji da wasu wanda suka rana wa gidan gaskiya daga annabawa da salihai والسيوط كوسك نما آجدي من وشي إليه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كوسك نما آجدي لإيانا تاكد النبي صلى الله عليه وسلم غاية أحدهم أن يجري لهم بعض هذه الأمور غاية دينا بسكنسو بريش hujjar sa ya ce ya nemi agajin kuma an tsara masa ya nemi taimakon kuma an taimaka masa ya nemi tallafin ya nemi dafa'in kuma an mata ita ce hujjar sa dole gayar abin da za su gaya maka aw yahki da hum ba'd hadhihi umur da umur ko kuma a ba su labari irin wannan ce gayar abin da zai hujja da shi wane wane wane wane shi ma haka ta faru a sa ya nemi agajin nan kuma ya fi nasara sai ya zuru anna zalika karamatun ya zaci wannan karama ce wa kharqu adatin wato keta al'adar al'ada ce da sababi hada al'amal saboda wannan aiki da ya gani ma yake duk wannan wani abu ne da yake daga shekaru ya ba da labarin iri-iri akan wani a cikin a asafariya na so ne mu ganin gama karatu mu a cikin wato kwa abin da yi biyu shi yasa ban zo da littafin asafariya ruwa ya karanta mu amma ya kawo labarin duka daban-daban na abubuwan da suka rika faruwa da wasu ana tsammanin karama ce a cikin shekaru wani da ya zo yake cewa wani da yanzu a gaban wani shek da ake kira a shabibu shafi yanzu ana irin rawa nan ta sufaye ana kada dindufa ana rawa ana kada dindufa ana rawa shi ne ya bayyana kawai ta aka ga ya tashi kamar tsuntsu yana rawa a cikin iska yana rawar a cikin iska yana rawar a cikin iska saboda ana zuwa wani wani ahlus yana zuwa gudu sai ya hango yana cewa ga kiran sai ku ga wannan mutum ya faɗo ka yana faɗuwa kasa sai ce wa wannan shakki shakki shi ne su tufaye a gaune sai ce ai wani ne ya zare min halin da nake ciki wato yana cikin wata hala wani ta ɗaukaka gurin Allah shi wannan da yi yi wannan ƙaran sai ya zare masa ita kamar mota na tafiya ta fi su tayi ya ta sai kawai ya faɗi to sai ɗalib ne da ya ga da ya ga mai aƙida sai ba sai fita a guje ne ba damar sai rike shi ya rike shi yana rawar da shi yana ganin yana abin nan yana ga aƙida sai ya kake shi shi yasa ibnu taymiya yake cewa matsafan da suke yin wannan daga cikin abin da turkawa da 'yan tasar da waye da suka yin wannan a cikin musulmi ba sa yarda su yi idan akwai wani musulmi da kwarai a gurin ba sa yadda su yi akwai alƙur'ani a gurin ba su da in akwai alƙur'ani a gurin ba zai yi ba sai inda ya fi ya fi mushrikai da zalla to a nan ne shirkar za ta fita fita fiti ne amma a gurin da musulmi ne a inda yake to babu inda za ta ci وإن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به cikin eh, daga irin waɗanda akwai wanda zai zo kamarin shehi wanda yake shirka da shi yana neman agajin sa yana neman agaji a gurin tare da cewa ya rasu ya mutu fa yanzuru alaihi min fa yanzuru alaihi min hawa'i ta'abu aw nafaqa kawai sai ga abinci ya farko masa daga sama da ya zo gaban kamarin ya roƙa sai kawai da abinci yana sauka daga sama aw nafaqatin ko kayan abinci ciyarwa da tana tana sauka daga sama aw silahu ko makami da yake nema zai jira sai Allah ta ko da sarji daga sama aw zai zalika ma tsulhu irin duk abin da yake nema sai a shi ga cikin cikin iska yana sauka sai a zunnu zalika sai ya zunnu zalika karamatan da shi sai wannan abu karama shehi ne kaga da ruwa koma yunwa zai koma wata rana kuma zai kawo kuma zai dawo wa inna ma zalika ba da shi zai gani sai dani da suke masa wa hada min a'zam al-asbab allati ubidat biha al-insan wannan yana daga cikin manyan manyan dalilan da suka ja aka bauta a gumaka domin za ka yi mamaki ya za a ɗan adam ya bauta abu ya zai bauta abu ya zai bauta wasu sassaƙaƙƙen idan ka san sirrin abin shi ke sai ka daina mamaki idan a wani sabar bakul al'aji duk yadda sada ka san kuma mamaki ya kawo وقال الخليل عليه السلام عليه الصلاة والسلام الله يرجع من مجال النبي إبراهيم أبي الله إني كتاب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس يتي النبي إبراهيم يتي الدعاء يتي يا الله كلي تتدني لآيانا مبوتا وغمك كلي تتدني لغمك يتي يا أبنجي جينا lalle su gumaka sun batar da mutane da yawa yake ana magana a karin kayan su hada zai bata dutse ne itace ne ya za a yi iya batarwa wannan yana nuna maka shaidanin da ke tare da gunkin su ake nufi كما قال نوح عليه السلام ومعلوم أن الحجر ومعلوم أن الحجر لا يذل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى دلاله اقتضى دلاله فلما تقول جوتي لا يذل كثيرا من الناس باتا وتو baya batar da mutane da yawa dutse ba zai batar da mutum ba illa bi sababi littafa da lalu sai dai da wani dalili wanda shi ya jawo suka bace din wa lam min babu wani ɗaya daga cikin masu bautar gumaka ya tafilu da yake da aqidar Allah ya kada kasar samawati wal ard cewa gumaka sun suka halitta sammai da kasa bal inda ma ta ne tafilu na a wa ta'ifa suna riƙon gumakan ne kawai a matsayin masu shafa'a suna riƙar su a matsayin wato wato wasiƙa abinda za su zama mutu ga abinda wata da zuwa ga Allah kamun kama tsari zuwa da Allah na'am li asbabin saboda wasu dalilai minhum man sawwaraha ala suwar al da wa salihin akwai wanda ya tura ta zuba kan a cikin sura ta annabawa da salihai saboda haka sai ya yi ganin annabawa ne da salihai za su yi masa kamun kafa zuwa da Allah za su kike shi a gurin Allah don haka sai ke roƙa ne kan. ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب أقول ليس جمعك da wasu saddabar da yake ganin suna wakiltar taurari wa shamsu wa kamar ko suna wakiltar rana da wata wa minhum man ja'ala hadi ajin jinni akwai da kuma yake ganin waɗannan gumakan aljanu ne saboda haka za su kamar ta wa minhum man ja'ala hadi ajin mala'ika akwai da yake ganin suna wakiltar mala'iku ne fal ma'budu lahu في تقدير إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحين أو الشمس أو القمر saboda haka su a nufin su yayin da suka rike mulkin abin da suke ga suna bautawa mala'iku suke ganin suna bautawa ko annabawa ko sadai ko kuma rana ko wata wahum fi nafsil amri ya'buduna shayatin amma a hakikanin al'amari shaytanu suke bautawa kariya lati taqsidu min al-insi an ya'buduha shaytanu suke neman mutane su bauta musu وتظهر لهم ما يدعوهم الى ذلك وتظهر لهم ما يدعوهم الى ذلك سلوك بين musu abin da جاءوا jawo mutane su ci كريم ان bautar su جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم قالوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون الله ke هذا الذي تعالى tara su تعالى daya zai da ababen da suka bauta wa zai tara mutane ya tara mala'ikun da aka bauta gaba daya sun mai kuru lil mala'ikati sannan Allah ya ce wa mala'iku a iya ku kawo ya abudu a nuna masu bautar gumaka da sunan mala'iku ki waɗannan damar ku suka wa kalu sai mala'iku ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka an biyu na min dole kai ne mafi kuncin mu ba su ba bal kano ya budu na jinna bal aljanu kawai suke bautawa ba wani ba ne ba mu suke bauta ba suna tsammanin mu suke bauta wa alhalin aljanu ne ke kawata musu abin da suke yi gani sai suke bauta wa aljanu akwai wanda yin mu'minin yawa yawa su sun yi imani ne da aljanu za mu tsaya a nan in sha Allah ko ta kuma gaba za mu karkare abin da ya saura a wannan littafi da fatan Allah ya rubuce sarki ya ba mu lafiya ya ba mu da mutuwar Allah ya rubuce sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kasance ta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko kauce mata Allah ya rubuce sarki ya taimake da wasu dukkan al'amuran mu a da'awar da ba su kashe mu gaba daya na rayuwa ta nan duniya Allah ya rubuce sarki kuma ya ba mu kyakkyawar cikawa ya kuma sanya aljanna ke mu da mu da daya ta kan ba الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين